yau muna ayoyi na ƙarshe a wannan sura wato suratu yasin wanda insha Allah za mu ƙarasa su za mu tashi aya ta saba'in da bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن certo قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي قل يحييها يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ƙarshe kamar yadda kuka ji a wannan sura kuma dama satin da ya wuce mun ce suran tana ta aqibat ne wato bayan an yi bayanai an faɗi hukunce-hukunce da yadda abubuwa suke sannan kuma aka faɗi yadda mutane za su kasance yadda za a kasa su kashi biyu waɗannan 'yan aljanna ne Allah tabaraka wa ta'ala zai daga matsayinsu ga sunan ana gani sannan kuma waɗannan 'yan wuta ne su kuma sun kaskanta sun tosarta waɗancan ga sunan an ce kuma wannan matsayi mutum da ya mutu zai gano shi ko dai yana cikin waɗanda suka tsira wanda za a ɗaga su zuwa sama ko kuma yana daga cikin waɗanda suka yi asara wanda za a yi ƙasa da rayukansu mun yi bayani ranar nan cewa wanda ya sa'a a lokacin da zai bar wannan gida idan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi to za a ɗaga ran shi a yi sama da ran nan yana haske har a tafi da shi wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sujada daga nan sai a dawo da shi a ce zo ya ansa tambayoyi sai a raba shi da jiki shi ya tafi wani wuri ya fara jin daɗi kamar yadda aka ce za a tafi da su rayukan mutane zuwa sama a sa su inda za su rika ɗanɗana wannan ni'ima da za su samu suna sane da matsayin da za su koma wannan su ne bayan Allah na kirki muna fata Allah ya samu cikinsu. idan aka gama zaman kabari aka gama ya rayuwar barzakh kamar yadda idan kuka diba cikin aqidatul mu'min na Sheikh aljazairi jazairi rahimahullahu ta'ala yayi magana akan a cikin aqidatul mu'min sai da ya magana kan barzakh ya bayanin menene barzakh din nan yace rayuwar nan ga ta nan idan za a zo a yi rayuwa ta duniya lokacin mutum yana cikin alam na arham rahim yana cikin mahaifa sannan daga nan ya fito duniya kuma ya ɗauki wani lokaci da Allah ya ƙayyade masa sannan kuma sai ya shiga cikin kabari wannan shiga zaman kabari da za a yi wannan tsayawar da za a yi ita ke cimma barzakh kamar wani hajiz ne wani shamaki ne tsakanin duniya da kuma lahira to sai an yi wannan zaman zangon sannan bayan haka nan kuma za a fita ila daril akhirah wannan shine na ƙarshe lokacin da mutum ya zo duniya akan zo a haiho wannan a haiho wannan a haiho wannan daban-daban lokaci daban-daban to haka kuma lokacin da za a rika karɓar rayukan mutane ana karɓar su daban-daban to suna zuwa wancan barzak ne suna taruwa a wurin har sai sun gama taruwa gaba ɗaya lokacin da Allah ya ƙaddara duniya za ta tashi kowa ya je barzak ɗin nan ya jira to daga nan kuma barzak shi fitowa ake gaba daya zuwa kiyamar sa lokacin kiyama kenan nan da aka zo duniya dai dai dai dai ana ta zuwa da za a tafi lahira ana tafiya dai dai dai dai Allahumma illa wanda mutum Allah ya kaddara za su mutu tare in za su yi hadari ko wani abu zai faɗo masu an kaddara mutuwar su iri ɗaya amma dai da dai dai dai dai ake tafiya barzak to amma ita kiyama gaba ɗaya ake tashi to lokacin da ake wannan zaman barzak ɗin kamar wani hajiz ne bainar duniya wal akhirah kamar wata wani tsakani ne mutum ya bar duniya baya duniya domin barzak ta canza ta bambanta da rayuwar da, da rayuwar duniya gaba daya to idan kuma aka je barzak aka jira aka jira to daga nan lokaci kuma in yayi aka fitar da mutane kamar yadda muka yi magana ran nan cikin nuniya cewa za a yi ruwa asharan da asharan sannan bayan haka nan ba'da ha ishirina a yi kwana wannan shekara goma shekara goma ƙara ashirin biyu shekara arba'in kenan za a yi wani ruwa wanda yake kamar shine ruwan halitta kamar yadda a nan lokacin mutum da yake duniya aka zo aka sami abin nan ɗinsa da shi tsakanin babansa da mahaifiyarsa aka samu aka haɗa wannan ruwan halitta su aka halitta shi to in an je ƙasa yanzu jiki kuma ya zauna cikin barzak an ɗauki wannan lokaci to jiki sun rabu da rai rai na wani wuri jiki na wani wuri shi jiki wataƙila ya tsaya ƙasa duk da ko bayan allah da ƙasa ba ta cin jikinsu wannan an sani to amma dai aksariya shine jikin nan ya riga ya zama ƙasa to in ya zama wannan ƙasan shi kuma rai idan wanda ya sa'a ne yana cikin ni'ima ana fara nuna masa ni'iman da zai samu yana jin daɗi yana ganin abun nan in kuma wanda bai sa'a bane shi kuma yana can wani wuri a sijjin a ƙasa cikin wuta shi ma ana ɗaura ran nan a can yana jin wani sakamako na abun da zai gani nan gaba saboda haka yana ɗanɗana wannan sakamakon to wannan jiran za a yi shi ila inda Allah ya kaddara sai dai da wanda ya mutu jiya da wanda ya mutu shekara dubu duka in sun taso kawai suna ganin kamar yau suka mutu duka kowa zai ga kamar yau ya zo wannan barzak din ya jira to amma barzak gaba ɗaya ake fitowa idan aka zo aka yi wannan ma'ul haya aka yi wani ruwa na rayuwa wanda za a yi shi a tsaye da komai tsit shekara arba'in aka ce daga nan shi kenan sai ko mutane su tsuro kamar yadda ka san ciyawa na tsurowa in an mata ruwa ƙasan za ta kukumbura za ta kukumbura kamar yadda yanzu ƙasa in rani yayi za ta bushe in an yi ruwa za a jiƙa ta sai ta kukumbura ta kukumbura sai ta faso sai halitta ga ta fito to haka wancan lokacin an yi wannan ruwan ƙasa za ta kukumbura ta sha ruwa ta sha ruwa sai ta kukumbura dan ta kukumbura nan sai ta fashe kawai sai ta fito da halittun bayan Allah duk wanda ke ƙasanta a ƙasa sun fito wanda ke cikin ƙasa ta fito da su abin da ke sama kuma an girgide shi ya koma daidai duk abin nan da ka sani na gine-gine da duwatsu da ko menene ƙasa idan ta girgizan nan sai ta girgiza, komi ya koma daidai da ita yadda take da saboda duka asali daga gare ta ne mu ma din daga gare ta ne to kowa daga gare ta ne dan haka waɗannan halittu da aka yi a doranta za ta yi girgiza tabbatar da su gaba ɗaya su koma level su zama fili fayau ba komi sama sannan kuma abin da ke cikin ta za ta fito da shi shi kuma gaba ɗaya to daga wannan fitowan ne sai a tafi ila arasati yawmil qiyama shine dandalin kenan shine arasat shine dandalin kiyama inda za a je kowa mujazati kulli insanin ala amalihi saboda a je a saka ma kowa aikin da ya aikata wannan shine abun nan to shine nan ake bayyana mana bayan an yi bayanin waɗannan abubuwa sai aka ce to duka waɗannan wa'azin da ake bayani dan adam dai za a gaya mai an mai bayani an yi mai bayani amma wanda Allah bai so ya ji ba ba yadda za a yi ji saboda haka wannan shine taqibi na ƙarshe aka ce awalam yaral insan shin wai shi dan adam baya lura ne ya gani ya lura da idan shi ya gani wai shi mai musun tashin alkiyaman nan kamar yadda yake akwai manya manyan da ake bada misali da su kamar wanda ake ce ma al'as bin wa'il as-sahmi ana bada labarin shine yafi kowa musun kiyama wa ubayy bin khalaf da kuma wannan ubayy bin khalaf suna daga cikin mutanen da suke karyata manzon Allah in dai an yi maganar tashin alkiyama to su ba sa yadda sai dai an ce al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbabi idan ana bada misali aka kawo misalin wani ba ana nufin ya tsaya a kan shi bane duk wanda ya irin wannan aikin irin su daya ya fito ko saboda haka mutum ba zai tsaya ya kalli wannan ba ya tuno anna khalaqnahu min nutfatin mu ne muka halitta shi asali daga digon mani aka halitta shi fa idza huwa khasimun mubin sai kaga gashi nan ya girma yana jayayya yana gardama gardama bayyananna in an gaya mai gaskiya ya koma yana gardama kuma koma ba kai gardaman ba ai za ku ga yanzu mutum abin mamaki in kana so ka san yadda kake da in an haiho jariri ka kalle shi ai za ka gano da haka kake galibi da lokacin muna yara idan muka ga iyayen muka ga dattijai sai mu rika tunani wai yanzu su ma da sun taba zama yara da su ma yanzu nan yara ne sai yanzu da mutum shi ma ya kai yana ganin wasu yaran sai ya tuno da shi ma haka yake to saboda haka haka ake abun nan ɗin in kana so ka ga asalin ka da ka kalli ɗan jariri ɗan jariri ko shi fi kowa wawanci sadda yake ƙarami domin kowa ma bai sani ba bai ma san maman shi ba bai san baban shi ba sai daga baya yake sanin su bai ma san inda yake ba da za a ɗauke mutum yana jariri daga inda aka haife a kai shi wani gari ba zai iya gano asalin inda yake ba sai dai an kawo shi an ce da nan ne asalin ka to wanda yake da haka ala ta'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura shin bai zo ma mutum labari ba ya gano da can wani lokaci shi ba kowa bane wanda ake ambato shi ba ba a san shi ba ba a san kowa ba dukkan mu nan da ba wanda ya san ba wanda ya san ko gidanku ba san ka ba ba san ko kai wane ne ba ba ma san ka ba ko sai daga baya ka taso ka san wannan ka san waɗannan ka san wannan so daga nan ko mutum ya koma yana cewa ni za a yi ma haka duk wanda ya ci tuwo da ni ma miya ya sha to idan ko aka bakka ma a duniyan ana cin tuwon wata rana sai an ci a gaban ka baka ci ba amrun mumkin to za ka ita ce duniya wa daraba lana masalan ya koma yana buga ma Allah misali in an gaya masa kaza shi ma sai kawo nashi misalin ya rika bugawa yana cewa wa nasiya khalqahu ya manta da halittarsa da aka yi masa da zai tsaya ya kalli halittarsa ai zai ga abubuwa tauhidin rububiyya ya dulluka ila tauhidul uluhiyya idan mutum ya gane tauhidin rububiyya Allah shi ke aikace aikace wannan zai nuna ma mutum ya kamata ya gano kenan mai wannan aikace aikacen shi ya cancanta bauta mawa wa nasiya khalqahu qala sai ya koma ma yana tambaya yana cewa man yuhil idama wa hiya ramim wane ne yake da ikon ya raya kasusuwa bayan sun rube sun rududduge suka ce ba wani in an ga mai kiyama sai ce ba wanda yake da iko ya tada kasusuwa in mutum ya mutu kawai ya mutu kenan haka suke cewa bayan kuma gashi nan cikin suratul baqara sai da aka nunnuna mana yanda Allah yake da iko raya matattu na farko aka yi kissan mutanen da suka gudu daga su suna tunanin abu na dinsu aka ce sun mutu aka tada su suka gani bayan haka na aka yi maganan wanda yana tafiya shi kuma ya ce ya za a yi wannan gari Allah ya raya shi aka ce to shi kenan ya mutu ya yi shekara ɗari bayan ya mutu sannan aka tada shi kuma bayan shi ya tashi aka ce to kalli jakin ka ga yadda ake tada jakin nan kuma ga shiga abin nan dinsu aka zo aka yi kissa aka ce to ga mutanen annabi Musa su kuma an dan uwansu an kashe shi shi kuma yanzu suna so su gano wanda ya kashe shi aka ce su yanka saniya suka yanka saniya aka ce to a ɗauki naman jikinta a bugi wannan wanda ya mutu aka bugai ya tashi kuma ya yi magana ya bayyana waɗanda suka kashe shi aka ƙara zuwa annabi ibrahim ya tambaya ya ce ya allah ya kake raya matattu aka ce kana shakka ne ya ce yana so ya tabbatar da yadda ake aka ce to ɗauki tsuntsaye guda hudu yanka suka gani aka raya su a gaban shi gani wannan an nuna ma mutane allah mai iko ne akan abin da ya ga dawa. cikin suratul baqara duk kadai aka zo da waɗannan bayanan aka ƙara ma mutane bayani Allah mai iko ne amma wanda yake ƙasashen kunne yake da shi shi kan duk abin da za a gaya mai ba zai ji ba ka ce ma wanda ke musun wannan qul yuhyi an ansha'aha awwala marra ka gaya masu wanda zai raya matattun nan ko sun zama kashi sun rududduge ne wanda ya halitta su tun farko yana da iko yanzu kuma ya tada su huwa bi kulli khalqin ali kuma Allah tabaraka wa ta'ala alimun bi kulli khalqin yana sane da dukkan halittarsa komi yana sane da shi yana da labarin sa yana da labarin inda ya aje shi komi inda aka aje shi Allah ya san mazanin ya san inda yake zaune ya san abun nan har kuma an san inda take da fitibiti ma duk an san inda suke alladhi ja'ala lakum ash-shajara al-akhdar min ash-shajari al-akhdari naran Allah fa shine wanda yake da iko wanda ya dauki itaciya wadda take koriya tana shan ruwa ga ruwa a jikinta sannan kuma ya sanya wuta tana fitowa daga jikinta in ba Allah ba zai wannan ga itaciya danya kana gani duk wanda ya zauna kauye ya san wannan itaciyan wasu laraba suna ce mata marakh da ifar suke ce ma itatuwan wasu wanda suke ce ma lactadenia wajen abunan ɗinsu to duka irin waɗannan itatuwa an yi su in ka duba cikin wannan kundin duba kalmomi za ka ga hoton itatuwan da aka yi su asalin su akwai wuta ciki hasali ma yanzu Teknolojiya tana nuna wa mutane a zamani yanzu itatuwa da yawa akwai wuta ciki ko kwanan nan ba an gano a zo galaba ma to za ku gani a nan wurin dama sun ce kusan duka itace akwai electricity a cikinsu ba yanzu ba ne abin kawai wasu ne an gano yanzu sai su ɗauka sabo su suka gano shi ma musulunci ya wuce su tuntuni itatuwa da yawa yawa akwai wuta a jikinsu akwai itacen da suke da wuta wani ya ɗauko wacece ce avocado ne ko wace wata doguwa mai abin nan ba shi ma a cikin gidan shi ya ce ita ma ya gano akwai lantarki a ciki ya ma jona an gani mai zogale ma ya jona an gani to kafin nan ma an jona tuntuni bayan za ka gano ba sau da haka akwai itatuwa da yawa to wannan ma kuma wanda ya zauna kawai ya san ta ga ta nan koriya sharaf ka ciro ta ka gani kuma sannan ka ɗauke ta ka haɗa da wani abu sai ta fitar da wuta duwatsu kansu su ma akwai wuta ciki akwai electricity idan ka ɗauki dutse da dutse ka kyasta juna zaka ga akwai wuta in ma akwai abun kama zai kama wanda ya san daji ya san wannan dutse ana samun wuta da dutse da dutse haka kara su suna fitar da wuta abu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala dan haka akwai abubuwan ban mamaki a halittu na Allah tabaraka wa ta'ala sai iya abin da Allah ya so muka gano fa idza antum minhu tuqidun sai kaga da wannan wutan kuke hurawa ku dafa abinci ku yi hidimomin ku da wannan wutan gashi kuma daga jikin kore itace kuka fito da wuta saboda haka da aka ce shajaratu zaqum itaciya ce za ta fito cikin wuta su kafirai suka yi mamaki itaciya a wuta aka ce to ga nan duniya ma an ba ku itaciyan ga ta danya kuma da wuta a jikinta tana fitar da wuta to dan an ce za a can menene wanda yayi wannan shi zai wancan awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal أي بقادر والقرد والأرض بقادر وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم yanzu wanda ya halitta sammai da ƙasa a ce bai da iko akan ya halitta irinsu in ya ga dama ya sake irinsu wani abu zai masa wuya bala aka ce ba an sa a zai iya ai yana iyawa ai wa huwal khallaqul alim Allah shine ma'abocin halitta mai yawan yin halitta kuma al kuma masani ne ga dukkan komi ma amruhu idza arada shay'an al'amarin Allah fa ba wai irin namu bane ba mu bane Allah laisa kamithlihi shay shi fa yadda yake abunsa in ya so abun ya yu ya kasance an ya qula lahu kun fayakun sai ya ce ma abun kasance kawai sai aga ya kasance ko ma menene sama da ƙasan nan duk haka ya masu la iyaka wanda ya so ya kasance yanzu yanzu ya kasance yanzu yanzu wanda ya tsara mai tsarin da yake so sai lokaci za ya faru shi kuma a daidai wannan lokacin zai faru da ya ga dama yanzu mace sai ta ɗauki juna biyu yanzu kuma ta haihu yanzu kamar yadda aka yi ma Maryam alaiha salam da aka tashi kawai aka tashi ta fita daga masallaci kawai ta je inda za ta aka so a wannan halitta nan take ta tafi ta tafi lafiya lau ba jariri yanzu ta zo ta dawo da jariri ta fita wajen inda za ta je ta gyara jikinta bayan ta gama al'ada yanzu sai ga ta dawo da jariri kuma jaririn nan hankalinta ya tashi ta ce ya laita ni kuntu nisyan ya. ina ma da an manta da ni ni a ce yau ban ban komi ni ba matsinaciya ba ni ba mabannaciya ba tunda nake karama a masallaci na rayu yanzu in fita daga zuwa masallacin zagawa a gane da jariri ya ce wannan abun ta ce wallahi da na mutu kafin yanzu da ya fi min ya ce a kwantar da hankalinki mama idan an zo kawai kakki magana ni zan ba da ansa da kai na jaririn yayi magana ya gaya musu kuma da aka zo yayi magana suka rude wadda ta jefe ta da magana ma sai da aka yi maganin ta anan take da ta jefe ta da zainab sai da aka yi mata aka yi maganin duk wanda yayi maganan banza ba kyale shi ba lokacin saboda haka al'amarin Allah ba wasa bane to da an ga dama kowa haka za a rika yi da an so kawai shi ke nan sai a ga jariri ya fito to sannan annabi adam lokacin da aka so aka halitta shi da wa aka yi shawara da aka tashi halitta matar shi kuma ai kawai ɗiban haƙarƙarinsa aka yi kawai aka halitta ta aka ce tashi kawai shi gana sai ga wata kuma ta taso so da idan Allah ya soye abu ba a abun nan ba ko kan kuma ba da an ga dama don wata hikima ne saboda so a samu soyayya a samu ƙauna in ba haka ba da sai a rika fitar da wani jinsin daga wani jinsin in aka ga dama ai wasu mutane ta wani wuri a wasu mutane kau kan dutse in ya so jarirai su rika fitowa sai su fito daga kan dutse ga jarirai na gangarowa kawai al'umuru biyadillah to haka ba maganan cewa ko saboda abin nan bane dan haka shi yasa kawai mutum in yana so ya zauna lafiya shine ya sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka in ya so abu kawai an ya kula lahu kun fayakun sai ya kasance wa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay kai tsarki ya tabbata ga wanda a hannunsa mallakan komi take kowa yana karkashin damƙasa yana karkashin ikonsa wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ake mai da kowa kowa sai ya koma wurin Allah ko ana so ko ba a so sai an koma sai dai ai shiri in ana so a zauna lafiya can ya fito ko sharhul kalimat awalam yara al-insan shin mutum bai gani ba ai al-munkir lil wanda yake musun tashin alkiyama kal asu bin wa'il as-sahmi kaman wannan asim al asu bin wa'il as-sahmi wanda yake musun wannan wa bin khalaf dukkan suna musun kiyama amma al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab anna khalaqnahu min nutfatin cewa mun halitta shi asali daga digo na mani amin ila an sayyarnahu rajulan qawiyya an muka maida shi zama mutum mai karfi wa idza huwa khasimun mubin sai gashi yana tsananin jayayya ai shadidul khusuma ai wannan yana tsananin wato jayayya ai bayyanaha fi nafil ba'thi wanda yake bayi abin nan mun bayyana ta yana yin magana sosai wanda an yi bayanin sa wajen kore tashin kiyama yana cewa shi bai bai yadda ba wa daraba lana mathalan yana buga misali ai fi dhalika idza id akhadha izaman ai azman domin ya dauki wani kashi wa fattahu ya faffasa shi amama rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ayuhyi rabbuka hadha yanzu ka zai iya raya wannan kashin kamar yanzu ya dauki kashi ya tsatsaga ya kakkarya aure yace yanzu wannan kashin sai a ce ka in an mutu zai iya tada mutum? ya zama kamar haka sai a tada shi zai iya ai wa annahu makhluqun min ma'in mahin cewa gashi fashi wannan sai ya khalqahu sai ya manta shi da sadda aka halitta shi bayan ko an halitta shi da wani ruwa wanda asalin ruwan nan bai da daraja ma idan ya taba jiki sai an wanke ba wanda zai zuba shi a shayi ya sha saboda asalin ce ya ce shi asalinsa ne kowa ko taba sha kai sai an wanke da haka aka halitta kowa shi yasa wani da ya tashi yana yanga yana takama yana abun nan wani ya kauda kai yayi banza da shi kamar ce baka san ni bane ce ni ko na san ka dan ni na san asalinka kuma baka fita daga abu uku ba Asalin asalinka kenan ya ce asalinka daga ruwa aka halitta ka abin ƙazanta baya da daɗin wari baya da daɗin in ka taɓa shi hannu sai ka wanke haka aka yi daga kowa da haka aka yi shi na biyu yanzu haka nan cikin cikin ka akwai ƙazanta da za a fasa sai kowa ya gudu ko babu sannan kuma idan da yanzu za ka mutu in kai kwana uku ko masoyinka bai iya zama kusa da kai sai ya gudu to daga nan sai mi kai waye bayan nan ko kuma in akwai wanda shi ba haka yake bai faɗi nan kowa haka yake don haka zaman ka lafiya kawai ka bi Allah sannan kuma idan ka fito idan ɗayan biyu ne za ka kalla ko dai kana cikin 'yan aljanna to ba girman kai za ka yi ba sai dai ka ƙanƙan da kai zuwa ga Allah don abin ya tabbata to ba ka gano kai ɗan aljanna ba ne don me za ka yi takama ko kuma ya zama na mutum ɗan wuta ne to in ɗan wuta ne takaman me za ka yi duk abin da gare ka a duniya in ka shiga wuta ka manta to daga nan sai me shi yasa ibn mubarak yake cewa idan ka fito a hanya kawai kai tsammanin kowa ya fi ka kai ne kaskantacce sai in ka je lahira kaga ka sha domin in kana tunanin kai saboda kaga yaro ne karami kare na shi to shi wataƙila ya fi ka wurin Allah dan shi wataƙila bai sabo irin naka ba idan kuma ka ga mai shekaru ka ce bari kare na shi wataƙila kuma ya fi ka wurin Allah dan ya riga ka fara bauta Allah to kaifa to auna to naka babu wani abu da zai sa wani shi yaro ne shi ma yana takama ya fito ya sa kaya masu kyau yana tafiya yana takama da ta da jiji da kai baban shi da shi ya kira shi yace saboda me kake takama yace in dai saboda mamanka kake takama to mamanka asalinta baiwa ce ta ne da dirhami ɗari biyu na sawo mamanka na yi tarbiyyarta ta tashi ta zama abun nan na yanta ta kuma na aure ta aka haiho ka in kau saboda ni ne kake takama ni kuma to ni wallahi kada kai fata Allah ya yawaita iri na ma a doron ƙasa domin ni ma bayan Allah na kirki sun wuce kafin ni ba iri na ake nema ba to sai kai takama dawa daga nan in dan saboda mamanka ne kaji mamanka in saboda babanka ne kaji babanka to kuma duk wanda aka tuhume shi kuma aka ce bai da baban ko bai da maman daga ina ya fito ya dan fito so mu daure mu gane kawai zaman lafiya da girma da daraja da wani ɗaukaka yana wurin bin Allah yana cikin bin Allah wanda ya bar wannan kuma ko shi wane ne ya faɗi warwas a ƙasa in yana so ya tashi to ya zabure ya koma wurin Allah in ko ba haka ba to za a gamu da ƙasƙanci ma yanzu ba a fara ganin komai ba tukun sai an je lahira ya fito saboda haka masu girman kan da ake magana a kan sunan sun ji an sanar da su a lokacin aka ce ku ji tsoron Allah ku tuna da asalin halittar ku min ma'in mahin Wasu ba rajulan sai gashi mutum ya wayi gari yukhasim yana jayayya fal qadiru ala al khalqi al awwal qadirun ala thani wanda ke da iko akan halittar farko aiko yana da iko akan yin ta biyu wanda aka babu wani abu Ai man yuhil idama wa hiya ramin wane ne zai raya ai kasusuwa bayan sun rududdige sun zama sun tsitsinke ai wa qad rammat wa buliyat wa baliyat ta zama ta tsatsinke ta ta ta, ta bubbushe ta faffashe ta babballe ta rube ta yi komi a ce za ta tashi min ash-shajaril akhdari naran yana fitar da ai min shajaril marakh wal ifar wannan ita ya hukku aduha za a dauki daya da wadaya a hada alal akhar fa tashta'ilu an-nar sai a ga wuta ta kunno idan ka mu nan muka abinda muke ce mashi falwuta kawai da an ɗauki wannan ganyen aka ɗauki wannan aka burka aka haɗa kawai sai ga fal wuta ta fito kuma daga itaciya ɗanya wanda ya zauna ƙauye kuma ya san su ga itaciya nan an san ta za ta yi ganye ta yi ‘ya'ya ma har tana da ‘ya'ya su waɗannan sun koma reshen suka yi da jiki da ‘ya'yan a jiki wanda suka sa cikin kundin duba kalmomi amma idan ka diba can wanda ya zauna ƙauye shi ya san ta itaciya ce tana girma tana reshe tana tana ki wata kuma ita ta an nuno ta ita kuma ba ta yi da yawa girman ba ta yi sai ta tsaya ta yi kamar yanda abin da suke yi kamar yanda tsada ita ce tsada take yi to wasu kuma ba su san tsada ba kaji rikicin ta haka suke yi ta ganye lif lif kuma an cire ta kuma aka cire yayin aka cire abin nan kuma ta fitar da wuta ce ya ce bi ma'anar kalima wanda bai sani ba kuma sai ya tafi nema ni ban san yadda zan fassara ta ba ko akwai yadda ake fassara tsada eh ina wanda suka zama wajen Eh, Alhaji Bashir ya za a fassara ta to injiniya ga mu to to nan inda shi sai dai mutu yanzu inda ka san ta ina wane mutum a wannan tafi karfin ka mhm eh, wata rana in wunje da Alhaji Bashir na nan na ina da kaje ka kaji kaje kasuwan talata za ka samu ko kuma in Bashir ya zo mu ga mai to da ita na da yanzu da samu eh Wala aka za a ja samu inda ya gani wani ma wanda ba inda ba ma ya yi shuru ne bai sani ba a to ba dai inda ne kawai <laughs> gaba ba to wasu kuma ba da haka suke faɗin ta ba kasan mutane da ya danganta ga harshen su wataƙila su wasu a garin su akwai amma ba sunan abin yanayin yadda suke kiranta daban-daban wataƙila to amma dai mu haka muka santa da ita haka dai take yin ganye ta shirin sosai ita ma da abin nan ɗinta to dai waɗannan dai ala'ayyatin halin dai su ne wanda ke da iko wannan bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum yana da iko akan ya halitta irin su ai mithlal anasi kaman yanda yake halittun yan adam haka zai yi bala aka ce ai qadirun ala zalika Allah ne mai iko yana da iko akan yayi komi iz khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas domin halittar sammai da ƙasa in ana kallon wahala ne to yafi wahala akan halitta yan adam dan adam ne za su zo su jayayya an halicci sammai da ƙasa kuma ga mala'iku nan ciki Allah kadai san iyakar yawan su mutum zai zo ya jayayya shi jayayya ta ina idza arada shay'an shi fa Allah in yayi nufin samar da abu ai khalqa shay'in wa ijadihi yayi niyan ya halitta abu ya samar da shi kawai cewa zai kun fa yakun biyadihi malakutu kulli shay Allah tabaaraka wa ta'ala ai mulku kulli shay ai wannan duka nashi ne ai zidati ta lil mubalagha an ce malakut aka ce wannan lil mubalagha ai wai fi kibril mulki wattisa'ihi wajen girman mulkin ana nuna so girman mulkin da yalwatan mulkin wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah ai turaduna ba'dal maut zuwa ga Allah za a maida kowa dukkan mutane halittu za su koma ne wurin Allah bayan mutuwa wa zalika fil akhirah wannan ƙarshen rayuwa kenan in ta zo ƙarshe kowa zai koma wurin Allah shi yasa ake cewa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kai ku je ku tambaye su me yasa wai abin ne yake haka ne suna ta gani kuma ba su gyara mana ba a'a ai ana ganin matsala sai a nemo inda za a gyara ta ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi ma zala siyaqul karim fi taqrir aqidatil ba'th wal jaza har yanzu jerin magana bai gushe ba ana tabbatar mana da aqidan za a mutu za a tashi kuma sannan za a yi shi sakamako tilkal aqida allati yatawaqqafu alaiha ghaliban hidayatul insan wannan aqida wanda galibi ita ce wajen shiryar da dan adam in mutum bai san wannan ba ko bai bi wannan ba bai gane wannan ba ba yadda za a iya gyaru wa islahihi ko ya zama aqida shi ta kyau kuma shi zai sa ya gyaru fa qala ta'ala raddan ala al-asim bin wa'il as wa ubayyu bin khalafin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada ansa yana raddi akan al-As ibn Wa'il as-Sahmi wa Ubay bin Khalaf haythu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi sallam wa fi yadihi izamun wato azmun ko lokacin da yazo wajen manzon Allah wa fi yadihi azmun a hannun shi akwai kashi fa fattahu wa zarahu ya faffasa shi ya murmushe shi ya sheke shi bayan ya zo ya a ce ya zo da kashi haka ya bushe sai ya mutsutsike shi ya murtsuke shi sannan ya watsar da shi ya shekar da shi cikin iska sannan ya ce yanzu kana nufin ubangijin ka zai iya tada abin da nema irin haka wannan kashin da aka yi ma haka zai iya tada shi kana nufin Allah zai iya yin wannan qala tazumu ya muhammad anna Allah yab'athu hadha yanzu kana riyawa ya muhammad Allah zai tada irin wannan abin da nayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an riga an bashi manzon Allah ya gama komi an riga an bashi shirin da baya jin tsoron kowa sai Allah domin a wannan lokacin yin gaba da gaba da wanda ya zo yi wannan maganan nan sai na sai da gaske ba wanda zai magana a lokacin na a ce ba Ubayyu bin Khalaf amsa a Makka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am yumituka thumma yuhyika thumma yahshuruka ila jahannam yace kaji kai da kake cewa haka nan tabbas Allah zai kashe ka sannan zai raya ka sannan kuma zai tada ka zuwa wutar jahannama tunda baka yarda da Allah ba ga inda zaka kai dan wuta ne ma amma an gaya mai inda zaka saboda haka ka sani tabbas Allah zai tada ka zaka mutu sannan bayan ka nan bayan ka mutu kuma thumma yuhyi ka sannan ya raya ka thumma yahshuruka ila jahannam sannan kuma zai tada ka zuwa wutar jahannama an yi gyaran gangan azminawa <laughs> an yi gyaran gangan azminawa mana subhanallahi mhm. saboda haka wannan dai shi ne abin nan din su zalat nazalat hadhihi al-aya ayat waɗannan ayoyi sun sauka awalam yaral insan cin ɗan adam bai sani ba ne bai gani ba nan ba na ɗaya ruya aidan kai kuma ibn ne da yake in haka ne na abu ya baci subhanallah nazalat hadhihi al wadannan ayoyi sun sauko awwal lam yara al-insan ay ayankiru bil ba'th wa huwa ya'lam mutun zai musunta tashin alkiyama bayan ya sani anna khalaqnahu min nutfatin mun halitta shi asali daga ruwan mani ay min ma'in mahin wa sawwaynahu rajulan mu ne muka halitta shi da ruwa wanda yake kaskantaccen ruwa kuma muka daidaita shi har ya zama mutum akwai nahar wa ruya aidan anna al aas bin wa'il an ruwaito banda shi wannan ubay bin khalaf an so ruwaito shi ma asi wannan al aas bin wa'il shi ma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi azamin hay shi ma ya zo mashi da wani kashi wanda yake ya sude ya ya ya ya bushe ya kekashe qala ya muhammad atara anna allaha yuhyi hadha ba'da ma ramma kana ganin yanzu Allah zai raya mutum bayan kaman wannan kashin bayan ya riga ya rududdige ya rube ya fatattake fa qala sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ya bashi ansa na yace mai na'am wa yab'athuka wa yab'athuka Allahu wa yudkhiluka an haka ne wa yab'athuka Allah kuma Allah zai tada kama Wai yudkhilka sannan kuma ya shigar da kai wuta kai ma wa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka saboda haka akwai asbab nuzul ba akan mutum ɗaya ba amma waɗannan duk sun tunkari manzon Allah ne gaba da gaba wa idha huwa khasimun mubin sai kaga mutum gashi ne yana jayayya ai lana yana jayayya da Allah ai mukhasimun bi raddin alaina yana mana bi raddi alaina yana mana raddi ay yaruddu alaina yana mana raddi wa yashruku bina yana hada Allah da wani wa yunkiru ana lil amwat yana musun cewa wai Allah baya da iko wajen rayar da mata da matattu wa ba'thuhum da tada su yawmal qiyama fa kaifa ya'mi hadha al ya mutun zai irin wannan makamta wa yajhalu hadha al jahl al qabih ya irin wannan jahilci mai muni da ya lura ai da ya gano idil qadiru ala al bada'i qadirun aqlan ala al i'adati wa hiya ahwanu alayhi domin duk wanda yake da ikon ya fara to ai yana da iko a ce ya ƙara yin irin wannan ya ma fi mashi sauƙi yanzu misali ko tuwo ne aka tuƙa kawai mai tuwon nan in ta ga dama ta ce in bai ishe ku ba ƙara tuƙa wani sai kuma ka ce ba za ki iya yi ba ba za ki iya yin kamar wanda kika yi ba to ai kaga wannan akwai alaman kwakwalwa ko mutum ya gini a ce ɓalla nan ɓalla nan ka sake yi sai ka ce sai dai muna shakka kuma ba za ka iya yi irin shi ba ai kaga zai ma mamaki ce to da waye na farko a wanda ya yi na farko bai gani ba an zo an fitar yanzu ko a yanzu da ake maganan ginin wanda ya zo na farko aka ba shi wannan zane-zanen ni ba na gaya muku da aka kawo ginin na wani wuri na ga wani zane-zane ana yin wani bakin bakin a baya zagaye-zagaye ni na ɗauka a ado ne ashe wai duk na ga nan wani inda za a yi marodi wani abu ne duk na ha na ce ni nan na ɗauka wayo ne kawai kuka yi ƙara kyau ka ce tab ai malam duk abin da ka gani nan wani abu muke nufi to mu je ka gani na ce a mun gami to za ka gane in ka ga wannan zane-zanen amma su da sun zo wanda ya zo duk waɗanda suke zuwa duba mana aikin nan wani daga abuja zai zo da ya zo kawai sai ya ce a ɗauko zanen nan ana ɗauko zanen nan in ya diba wani wuri sai ya ce nan wurin a ɗan ƙara haka nan bai ba nan wurin a ɗan ƙara nan can sai da aka je sama aka zo wani wuri da ya zo kawai ya kalli zanen ya kalli abin da za a lafta wurin sai ya ce shi wannan rodin da aka sa a nan wurin girman su bai mai ba har an so su ya ce a je sai an so 20 ɗirka ɗirka kuma daga zanen ya gano abin to ni da kaifa sai mai wannan ilimin zai gano to wannan kuma da ake ta yin nan ana ta wannan shirye-shiryen ku duba duka wannan tun da muke tun February muka fara wannan yanzu ku kalle da muke shi ma wani fa nan dan Allah ya sa muna jin daɗi tun da aka fara ba tsaya ba to amma saman nan da ƙasa duk cikin kwana shida Allah ya gama mun shi shi ma kuma yayi haka ne kawai dan a koya ma 'yan adam bin abu sannu-sannu in za a yi abi sannu-sannu da ya ga dama sai dai a buɗe ido a rufe ido a buɗe a gansu kawai ya gama saboda haka mu gane girman Allah ya wuce duk inda muke tunani saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu da haka ka kalla kai ta kallon wannan lil amwat saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu wa yab'athuhum a yawmal qiyamati fa kaifa ya'mi aya mutun zai wannan domin mai iko akan wannan wa qawluhu wa daraba lana mathalan haka Allah ya buga ai hadha munkir lil ba'th mathalan Allah ya buga shi wannan mai musun aka yi riga kawo misalai ay ja'ala lana mathalan ya kawo wasu misalai wa huwa inkaruhu alaina qudratana shine yana musun ay Allah wai bai da iko alal ba'thi haythu ja'ala i'adatana lil khalqi amran ajaban wa ghariban lokacin da yake sanya wai yake cewa ai a ce Allah zai raya wanda suka mutu a da waɗanda suka mutu yace wannan al'amari ne mai ban mamaki kuma ko ba san shi ba ba zai yi ba ma idh qala domin ya ce man yuhyil izama wa hiya ramin. wane ne zai iya tada kasusuwa bayan sun rududduge ai qadram mat wa baliyat sun riga sun rube sun rududduge sun yi fata-fata a cikin ƙasa wannan sai khalqahu sai manta da halittarsa mimma in haqir wanda asali an halitta shi da wani ruwa wanda yake baya da daraja wa kaifa ja'alahu Allahu basharan sawiyan da yadda kuma bayan nan Allah ya halitta shi ya zama mutum daidaitacce ko namiji ko mace yujadilu wa yukhasim sai gashi yanzu yana jayayya yana gardama walau zakara asla nash'atihi da ya tuna asalin yanda yake sadda yake dan jariri da yadda aka halitta shi la khajala da ya ji tsoro ya ji ma kai shi ma abin da la khajala an yankira ikya al idam wa hiya baliya ramima rami wa hiya baliyatun ramim da ya ji tsoron a ce yayi musun wai in an mutu za a tada kasusuwa waɗanda suka rududdige suka zama sun yi fata-fata a ce ba za a tada su ba walamma kana ai walama ka man yuhyil idham da ba zai faɗi wannan maganan ba ya wannan rashin kunya da rashin mutunci wai ya rika cewa wane ne yake da ikon ya tada kasusuwa bayan sun rududdige ba zai yi wannan maganan ba da ya san wancan akwai na harcen nan ba na ɗaya da ban karanta ba kalu rammal azam ay ramimun wa ramam akan ce makashi haka idan ya rududduge fatattake a ce ramma ay wannan nahu ne sarfu ne wa qala ramimun wa lam yaqul ramimatun an ce ramimun ba a ce ramimatun ba li'annaha ma'dula an fa'ilihi domin an kauce asali daga fa'ilin nahwa baghyan idan aka ce baghyan lam yaqul baghyatan ko bughyatan li'annahu ma'dulun an baghiya an kauda shi daga wancan ne wannan dai duka sarfu ne saboda haka wanda yake so sai ya koma can bangaren larabci don haka waɗannan abubuwa suna kallon yadda mutum ya kamata ya lura da abubuwa na ikon Allah wa qawluhu ta'ala qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra ka ba su amsa ya rasulana ko ko duk wanda ma yake karanta Qur'ani yanzu in wani ya irin wannan magana ya bashi amsa Ya ce wanda zai raya su shine wanda ya halitta su tun farko mu komi an riga an bayyana mana wani ba yahude ya zo yi ma Abdullahi bin Mas'ud yana ma izgili yana cewa ku musulmai annabinku komi sai ya gaya maku ya ce ga yanda kuke ga yanda ake yi ga yanda ake yi wai ma har shiga bayi sai da ya koya maku ya ce ga yanda ya ce gaskiya ne har ya gaya mana ma in mun shiga bayi kan mu juya ma alƙibla baya kuma kada mu fuskance ta to kaga su kuma aka tambaye su a littafin su ake shiga bayi me za su ce maka ke dai faɗa in ko yana da hankali ya ce gaskiya fa babu amma dai manyan su sun sani to manya sun sani ƙanana ba sani ba radda manyan suka ƙare fa daga daga ya zama shirme ba to daga nan shikenan siman ya sun sani ran da mayan suka kare ba sai ya daga nan haka wannan shirman banza ne wa qawluhu ta'ala mu yanzu dan ku gane addinin mu shine gaske mu yanzu yara ma in suka taso tun daga sadda suka taso din ma kokarin da ake su gane addinin ba ɓoye masu ake yi ba kasu su gane shi yasa yara ƙanana yanzu a islamiyya sai a fara koya masu uswatun hasana a koya masu askar a koya masu tauhidi muqarrar a nuna masu man rabbuka man duka gaba daya a nuna masu wannan su ko wadancan sai dai kawai a koya masu rawa da tsalle tsalle sadda suke yaran ba sa gane komai in sun girma su ce ai su ba su sani ba sai malaman su ne suka sani shikenan shi eh? kenan. duba. Haka za a shi? so naka shine abin da ya kamata a lura da shi waɗannan abubuwan suna da ban mamaki idan mutum bai lura da waɗannan abubuwa ba malam zai zo ya shiga ciki saboda haka imani da sanin waɗannan abubuwan yana da matuƙar muhimmanci wa qawluhu qul yuhyi An ansha'aha awwala marra na koma baya ko nahar na karanta na gama karanta nahar wannan shine abun nan din saboda haka ka gaya masu wa qawluhu ayyuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wanda ya halit ya yi su tun farko shi zai raya su wa hada huwa al-qiyas al-aqli al-jibilli wannan al-jali afwan al-wadih wannan shine kiyasi wanda kwakwalwa ma tana iya ganewa al-jali al wanda yake babba a fili yake id bil bidahati ay bil badaha domin a tunani kawai a kwakwalwan mutum hankalin shi yana nan lafiya lau zai gano annaman man aujada shay'an min al-azami duk wanda ya samar da abu a lokacin da da babu shi kwata-kwata sai aka samar da shi qadirun ala ijadi mithlihi to yana da iko ya samar da irin shi ya maido da irin shi wa qawluhu ta'ala wa huwa bi kulli khalqin alim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ay makhluqun Allah masani ne ga dukkan halittarsa ay alimun ay masani ne ay fal ilmu wal qudra in kau aka ce akwai ilimi gaba ɗaya game da abu wal qudra da iko idza ijtama'a idan suka haɗu kana mina sahali ijadu ma'udima to abu ne wanda yake mai sauki a samar da abin da babu shi tun daga ilimi ga iko ya fito ko ba da an kana maujudan bayan da kuma yana nan ma fa udima sannan aka raba aka aka rasar da shi to yanzu a dawo da shi la siyama annal mujida min al adam ay min al mukhbir bil i'adati wa bi qudratihi alayha shi bayan ma kuwa shi la siyama annal mujid wanda ya samar da wannan abin da ya samar da abun nan min al'adami wanda ya sadar da abun da da babu shi din nan huwal mukhbir shike ba mu labari bil i'adati wa bi qudrati alaiha shike ba mu labari yana cewa zai dawo da abun kuma yana da iko akai ba shi ya samar da shi ba da babu to kuma shi ya ba mu labari ya ce wannan abun da kuke gani na samar da shi da babu kuma ina da iko in ƙara yin wani sai kai kuma ka ce a'a ba zai yiwu ba wannan haza burhanun qat'iyyun wannan shine hujja wanda babu shakka yankakka wa thani burhan fi qawlihi amsa ta biyu ita ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari ay fa idha antum minhu tuqidun shi Allah tabaraka wa ta'ala shine fa abinda kuke gani kamar ba zai yi ba shine fa wanda yasa wuta na fitowa daga danyen itace kuma daga nan kuke ɗaukan wutan kuna girka ruwa kuma ku duba itace ɗanye. ya fito da wuta kuka ɗauki wutan kuma kuka ɗauki ɗanyen ruwa kuma wutan na dafa shi ba sai Allah bake da wannan ikon in ba ka baya za a haka yi kuma in kuka basu suka haɗu da juna kuma ta kashe ɗaya kashe ɗaya kana bari tukunyar nan ta burme in ta fito sai kuma ta kashe wutan kuma da can ita ɗanyen aka ciro aka aka hura wutan to amma yanzu kuma ruwan sai ya zo ya kashe ta a can kuma bai kashe ta ba a jikin itacen ku daure ku tunani ku gane abin to saboda haka wannan ke nuna Allah ne mai iko akan komi kuma yanzu ma ka kalli wutan busassan wuta ta sa ruwa danye ya sanyi ko ta sa ruwa danye ya zafi kalla yadda ake hada wutan da da abubuwan da ake hadawa malam sani kalla yanzu in ka sauki ruwa ka sa a cikin fridge sai ya sanyi in ka dauka ka sanya shi a cikin tukunya ko ka sa a hita ka gasa sai ya sanyi a can din in ka dauki wani abun ka sa ka dumama shi yayi sanyi ka hanye ka sa shi a wani sai wuta ta gasa shi yanzu yanzu in ka sake mata kona ma shi wata na sa irin wuta iri ɗaya ce a kitchen ake sa fridge a cikin a cikin kitchen ake sa wancan ɗayan mai gasa abu wannan wutan ka kunno ta wancan gashi za ta yi wannan wutan ka kunno ta wannan wutan sanyi za ta sa ka sai me sai yaya daga nan kuma duk wuta iri ɗaya a zo kuma a yi ruwan sama shi kuma a zuba shi a ƙasa ɗaya itacen kuma su fito su kuma kowace irin 'ya'yanta kuma daban wannan mai daɗi wannan mai zaƙi wannan mai yami yami wannan mai hamami wannan mai bauri wani ma in ka ci ɗan mutuwa za ka yi kuma duk ruwa ɗaya ne ƙasa ɗaya amma aka bambanta abin da za su fitar daga ƙasa ɗaya daga ruwa ɗaya shi ne ya sanya wata itaciyar ta ci ciyawa ta yi kashi ta fitar da turare wata kuma ta fitar da tsutsa yi abin nan ai ita wata dabba kuma ta yi kashinta ta yi miyau kuma ya zama siliki ai ta takama da shi wata kuma ta ta fitar da turaren ambar kuma dabba ce ciyawa ɗaya ta ci wata ta kashi ta fitar da kamshi wata ta kashi ta fitar da magani wata ta kashi ta fitar da dabba ɗaya ciyawa iri ɗaya Da haka wannan shi ke nuna ikon Allah tabaraka wa ta'ala kuma yazo zo ya sa a cikin 'yan adam mace ɗaya kuma wata in ya ga dama ya sa ta haihi maza gaba ɗaya wata ta haifi mata gaba ɗaya wata ya gauraya mata maza da mata wata ya hana ta kuma ba yadda za a yi duk duniyan nan a tafi asibitin duniyan nan a je a dawo babu ta sai mai wannan to da ya ga da ɗan adam ne sai dai a yi macen da ke haihuwan maza daban a yi macen da ke haihuwan mata daban to amma mace ɗaya sai ta haifi ma 'yan biyu maza ko ta haifi mata ko a gauraya mata maza wata ma ta haifi 'yan uku mazan daban matan daban ko a gauraya kuma duk mace ɗaya ce ta yi hosu. in ba Allah ba ba wanda zai wannan sai dai a yi wani daban-daban kowa a yi mai yin shi daban ta sau da aka gane a sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala abun nan Allah ne mai iko kuma ya tsara tsarin da za a ji daɗi yanzu da jariri yana kuka tun a ciki da ya za a yi a zauna lafiya kawai sai ka zo ka ji kwa su kansu malama asibiti sun tsere in mata suka cika asibitin nan jariran nan suka kama ihu a ciki ya za su sai su ruga da gudu to amma kaga yadda aka yi yana cikin nan ba tabbajin yi kuka ba ya isa haihuwa an ce sauran kwana uku haihuwan ko yau za a haifai inda ba da safe ne da aka ce sai da daddare za a haifai bai fara kuka ba yana fitowa an jima sai ce kwa an haihu da tun a cikin ya fara kwa kwa din ina za a zauna da mai wannan cikin to da haka mu gane ikon Allah tabaraka wa ta'ala yana yin abubuwa yadda yake so alama wannan ta ta mashi'atihi saboda haka shine nan mai cikakken iko ko shike da ikon yi waɗannan abubuwan yadda ya ga dama wanda bai da iko in an zo wani abin sai ya kasa shi yasa Allah laisa ka mislihi shay ya fito ko dan haka mai wannan iko akwai nahar hadal kalam musta'nifun istinafan ibtida'iyya wannan wannan magana an yi ta ne a farko saboda a nuna zamanta kanta take ay ligar al minhu iqamatul hujjatil aqliyya manufan shi shine ana so a tsaye da hujja ta hankali ma wanda hankali zai iya ganewa ala sihatil ba'thi wa imkanihi akan cewa lallai za a mutu kuma za a tashi kuma abu ne mai yiwuwa abu ne wanda Allah na da iko wa huwa ma ankarahu al mushrikuna shine abinda mushrikai su ko suka yi musu wastab'aduhu suka nuna ba zai ma yiwu ba fa zakara lahum anna alladhi ay yukhruj al ma'a sai aka ambato masu ko fa zikira lahum anna alladhi yukhriju min al ma' ay al ratab al barid an nar wanda Allah wanda yake fitarwa fa daga ruwa wanda yake ruwan nan danye ya fitar da kuma albari arratabul bari anna ya fitar da wuta ko huma la yajtami'ani kuma an san da wuta da ruwa ba sa haduwa ko suna haduwa mallan sani ruwa ina dan barno ne yau bai nan ko aha sha Allah sa ina lafiya a waɗannan sai aka ce dan haka da da, wannan da ba su ba ruwa a ce maka da ruwa da abun nan da ɗanya abu su haɗu abun nan da wuta su haɗu amma gashi an fito da su a wani wuri qadirun ala ikhrajid didd min ad-didd dan haka Allah mai iko ne ya fitar da kishiyar abu daga kishiyar abu saboda haka zai iya fitar da abun da ba san yana fitowa ta nan bai fito ta nan wurin Aisha sa lokacin mutanen Saleh da suka tambaya sai suka ce wai su abun da bai yiwa kishiya abu suke so a nuna masu menene kishiya abu su sun san raƙumi raƙumi ke haihuwar raƙumi ko raƙuma ke haihuwar raƙumi sai suka ce su dutse suke so ya haiho raƙumi aka ce wannan abun kakku nemi aya in kuka neme ta fa za ku sha mamaki suka ce su so suke a nuna masu Allah na da iko akan wannan sai ga raƙuma ta fito daga kan dutse ta daga nan sai yaya kuma ta zama masu masifa su kuma mutanen annabi isa sai su kuma suka zo suka ce ai su abin da suke so hal yastati rabbuka an yunazzila alaina minas sama' wannan ma'idatan minas sama'i wai ubangiji zai iya sauko masu da kabaki daga sama abinci kawai su ci akan dining table su ga abinci daga sama aka ce ku ji tsoron Allah kar ku nemi abin da bai kamata ba suka ce su so suke yi kawai Allah tabar su san kawai Allah ya yarda da imanin su mm kar ku nemi aya suka ce su dai suna so a yi aka sauko ku suka ga abinci mala'iku sun dauko abinci kabaki daga sama aka zo da shi aka kawo masu kasa aka ce to ga ka'idar cin abincin nan kowa ya ci ya ƙoshi iya cin ka iya abu duk cin da ka iya ka ci kawai amma fa ka kowa ya ɗiba ya tafi da shi gida ko suka ce ta ai ba zai yiwu ba su ce wannan irin abincin mai daɗi abincin aljanna daga sama su ci sannan ba za su ɗaukai su kai gida su nuna ma iyalansu Allah ya yarda da su su mutanen kirki ba in kuka ɗauka suka ƙi suka ɗauka aka ce to tunda ko kuka saba to shikenan ku zama birai da aladu ta'am saboda haka babu wani abba a wasa da Allah in ya ce ga yadda za a yi shi yasa mutanen al'umma annabi sai aka hana su neman aya kafirai da su mutanen abin nan suka ce su su abin da suke so annabi sai ya nuna masu aya su ko mumine sun yarda da manzon Allah amma kafiran makka su kuma suka ce a'a su ma so suke yi annabi sai ya nuna masu aya idan haka ne ya kira masu watan nan ya taho wata suke so su gani aka ce annabi ko ya daga hannu ya ce to wata gashi Allah ga abin da ake so wata ko ya yanko daga inda yake ya taho har wanda suke wani bangare na duniya sai da suka ga wannan hasken to daga nan aka ce tunda kuka nemi aya kun kusa barin wannan duniya wannan iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar shikenan tunda watan ko ya tsage to tashin kiyama ya kusa shikenan an gama dan haka ayoyi a neme su to masifa ne shi ya sa yanzu malamai ba su koyar da mu addu'an da wasu suke mamu ba irin wannan adda sai dai in ma'ananta mutum yake nufi amma dai ni an yi ba na ci amin sai mutum ya zo ya ce Allahumma anzil alaina ta mina sama'i cika kar ta zo ma'ida ɗin nan <laughs> mu ne dai in Allah ɗin dai taimako kake nufi Allah ya mana wani taimako daga sama ya taimako amma ma'ida irin na waɗancan a sauko da ita mutum mu sha wahala ka ai ba ka karɓe wannan addan koyi wadda annabi ya koya ma ya ce irin ta za a riƙa yi gashi na an ko koyar da mutane a wannan ba kullum ka daga daga hannu kana ce Allahumma anzil alaina ma'idatan as sama'i takunu lana kuma idan a kai yi wata yi wata addai mm, wannan addu'an nan da suka yi ta basu ji daɗi ba wanda suka roƙi wannan abu saboda haka ko addu'a ce sai mutum yayi ta yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam wancan an ba mu labari ne ba ca aka yi mu riƙe yin ta ba ya fito ko saboda haka wannan ayoyi sun nemi ayoyi kuma sun gani saboda haka sun ya nuna cewa Allah mai iko ne ai qadirun ala ikhraji diddi min ad-diddi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi ya fito ko wannan kenan hadha burhanun a na karanta nan ko ina ake ai wannan ba ai ashajarul aqdar ai ai annar wannan wa kuna kunna wuta da ita wajhul istidlali hujja shine annal ba'th law kana mustahilan aqlan maganan za a mutu a tashi da abu ne wanda ba zai yi ba a kwakwalwa Wama huwa bi mustahilin abu ne ba kuma wanda ba zai ba zai yi a ce ba zai yi ba bal huwa wajibul wuqu abu ne wanda dole ma zai faru ba dan haka ba la kana ala allahi ai lakana ala Allah ghairu mustahilin wannan da abu ne wanda za a ce wa ma huwa ko bi mustahilin bal huwa wajibul wuqu da za a ce wannan da sai a ce lakana ala ghairi Allah mustahil sai a ce wajen wani Allah ne kawai ba zai yi shi amma li anna Allah ta'ala qad aujada min al mustahil Allah ya samar da abubuwa wanda ba zai yi mumkinan wanda ake ganin ba zai yi ba kuma ya samar da shi to don haka ba zai yi ba in ba da wani Allah ne sai a ce ba zai iya ba amma shi Allah ya samar da yayi abin da ba zai yi wun ba ya mai da shi kuma zai yi wa huwa naru min alma shine a fitar da wuta daga ruwa bayan ko yanzu ka dau ruwa ka zaba mata ita mu idir shajarul akhdar ma ma'un sarin fi aghsani shajara domin ai wannan itace koriya ai ruwa ne yake gudana a cikin reshen itaciyan in ka tsaga ma zaka ga ruwa ita ma zaka tana hawaye ma in ka yage ta zaka tana fitar da ruwa wa ma hadha yujadu minha nar amma duk da haka sai a ga wuta a ciki ko shi itacen zogalen da aka ce ai ka balla shi cikin shi kore zaka gani sosai sai ka matsa ciki kaga fari fari amma kuma ga wuta ta fito daga ciki fa kana hadha burhanan aqliyan wannan yasa ya zama hujja ce a kwakwalwa ma ay yuslimu bihil ay wannan ba wanda yake yuslimu bihil uqala wanda masu hankali in sun kalla za su sallama su gane kawai yayi la yunazauna fihi abadan ba. ba za su taɓa jayayya kan wannan ba su sun yadda wa burhanun thalith huwa fi qawlihi ta'ala hujja ta uku ko shine magana Allah tabaraka wa ta'ala kafin na akwai na hannan ba na uku ai qala al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala imam al-qurtubi ya wannan babban malami yace yani bil aya ai ma'a fil fil marath wal ifar ana nufin wannan ayan nan abin da ke cikin wancan wuta itaciyar mai wuta a cikinta wanda ga ta nan da ruwa ruwa wannan a jiki a hada wahiyar zina wannan zinada ita ce zina da. ita ce falwuta ita ce falwuta mu muke ce mata zina zinadatul arab allati yash'iluna biha an-nar wanda in sun kunna sai wuta ta fito mu dai falwuta muke ce mata wa min dhalika qawluhum ay fi kulli shajarin na da wannan nema larabawa suke cewa a cikin kowace itaciya akwai wuta ba kun ji magana da na faɗi da ba kowace itaciya su suna ganin akwai wuta sai dai ba iya itar da ita ba wastam jadal maraq wal afar amma aka girmama waɗannan kawai aka ce su ne almarak wal ifar su ne suka fi shahara amma itace da yawa akwai wuta a cikinsu. su da aka ilimi ne tuntuni babba awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum ayyun yanzu wanda ke da iko akan halitta sammai da ƙasa ashe ba mai iko bane akan ya halitta kwatankwacin su in ya ga dama wajhul barhana ay fihi annana nanzuru ila as-samawati as-sab'a ai hujjan shine in muka daga kai za mu kalli samman nan fa guda bakwai ne wa ma fiha min khalqin ajibin da abin da ke cikin ta na halittu masu ban mamaki wa ila al ard sannan muka kalli ƙasa kuma wa ma fiha kadhalika da abin da ke cikin ta shi ma haka abubuwan ban mamaki kalli manya manyan duwatsu da gine-gine wa nanzuru ila al-insan amma in muka kalli mutum shi kuma fa najiduhu la shay sai muga kaman ba komai bane ma an kan kwatanta shi da sama da ƙasa idza qubila bis samawati wal ard idan aka kwatanta shi da sama da ƙasa ko ko akwai girman mutum ko wani girma ga mutum an kwatanta shi da halittar sama da ƙasa ay fa wannan ba wal ard wa naqumu bi anna man khalaqa as samawati wal ard daga nan ne za mu yi hukunci wanda ya halitta sammai da ƙasar na ala izamiha akan yanda take da girman nan qadirun min babi aula ala khalqil insan marratan ukhra ba'da mautihi wa bila wa balahu wa fana'ihi kenan mai yin wannan mai iko ne akan dawo da mutum shi ya fi cancanta ma wanda shi ya halitta mutum ya halitta samman nan to kuwa a ce mai iko ne tunda zai waɗancan ya dawo da mutum bayan ya rududdige ya rube gaba ɗaya ya mutu ya koma ya rube ya ƙare a ajaba ta'ala an alihi bi nafsihi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ma da yace awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda kadirin ala an yakhluqa mithlahum kafin ma kowa ya bada ansa sai Allah ya ce bala wanda ya wannan mai iko ne ko wani bai bada ansa ba shi ya ansa da kanshi wa huwa al-khallaqul alim Allah shine mai yawan halittu ay al-khallaq li kulli ma arada khalqahu Allah shine mai yawan halitta ga duk abin da yazo ya halitta ay alimun al-alim bi kulli makhluqatihi kuma sannan masani ne da dukkan halittunsa la yakhfa alaihi shay'un minha babu wani abu da yake boyuwa na halitta ga Allah tabaraka wa ta'ala wa burhanun rabi fi qawlihi ta'ala hujja ta hudu kuma tana nan wajen magana Allah tabaraka wa ta'ala amma bari mu bi bala can bala ali naqdin nafi saboda kore wancan abun dan a warware wancan korewan an ce aw laysa alladhi khalaqa samawati wal ard ai kaga kaman korewa akai to dan a kore wannan a wannan a warware wannan korewan sai aka ce ai bal huwa qadirun a mai iko ne tunda wasu za su abin nan ba in kafire ne su ce ba zai iya ba to amma shi ya bada ansa kuma haka ake so mu ba da amsa mu ce bala shi mai iko ne ai huwa qadirun ala an yakhluqa mithlahum yana da iko ya halitta irin su ka qaulihi ta'ala alaysa allahu bi ahkamil hakimin ba ashe ba Allah shine yafi kowa iya hukunci ba fal jawabu bala ansa shine bala ai huwa ahkamul hakimin shine mafi hukunci masu hukunci wannan ibtalu ma nafayathu ai ma nafathu laysa shi saboda a bata abin da laysa din ta kore idh hiya harfu nafyin domin laisa harafi ne na korewa wannan larabci ne hadhihi lugha yani to da waɗannan su ne abin nan ɗinsu namba ta hudu ma amruhu idha arada shay shi fa Allah al'amarin sa duk yayin da yayi niyyar yin wani abu ai an ya kula lahu kun fayakun sai ya ce ma abun kasance ya kasance wannan na taba gaya muku nan yaro karami ya tambaya a cikin gida ya tambayi yan uwan shi yace shi abin da ke bashi mamaki a makarantar su malamin su yayi karatu ya ce ai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wai Allah idan ya tashi yin abu sai ya ce ma abun kasance sai kuma abun ya kasance to an ce idan yayi niyan yin abu sai ya ce ma abun kasance sai kuma ya kasance malam sani sai yaro ya ma wannan tambaya ya zaka ba shi ansa ya ce yanzu an ce in ya yi niyyar yin abu ne sai ya ce ma abun kasance sai abun ya kasance to ai ba a yi abun ba ya za a umarce shi kuma ya kasance malam sani yaro ya magana ya tambaya ina ji ya tambaye su ya ce shi a makarantar su malami ya yi wani karatu amma da ya so ya tambayi malamin kuma yana tsoro yanzu amma ya tambaye su su wannan ayan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah ya nufin yin abu sai ya ce mai kasance sai ya kasance to ai babu ya kuma za a ce ma abin da babu a umarce shi kuma ya kasance tunda an ce a ce ya kasance sai ya kasance to babun ya za a ce mata ta kasance ta kasance malam sani ba wansa now now so ake aji ka bututun duniya ga malam sheik malam sani nan na bada ansa daga markas Now, Bismillah. Now, To amsan a takaice shine wato Allah tabaraka wa ta'ala yana da yana hukunce hukunce nashi na shar'iyyat da na kauniyat. Allah ya riga ya gama tsara abubuwa a Lauhul mafus da shekara dubu hamsin kafin duniya ta kasance kafin komi ya faru ya gama tsare-tsaren shi gaba ɗaya ya aje su a Lauhul mafus da shekara dubu hamsin. to komi zai yi yana nan a cikin wurin duk abin da zai yi da ya abin nan wanda yake so mala'ikun shi su sani ya sa shi a cikin lawul mafus to ya ɓoye kuma wasu a wani wurinsa kuma wanda kuma ko su mala'ikun ba san da shi ba to wanda yake lawul mafus idan su mala'iku suna gani suna karanta ana ba su izini su dudduba su ga abubuwan aikace-aikacen da za a wurin to wanda yake lawul mafus din nan idan an riga an tsara shi dama to lokacin da Allah yake so abun ya faru sai ya bashi umarni sai ya kasance shi ake ce ma qada akwai alqadar wal qada qadar tsara abubuwan qada zartar da abun wannan zaman da muka yi yau dinnan da muke cewa yau bakwai ga watan Rabiul Awwal an riga an tsara shi a lauhul mahfuz tun da can yana nan amma ranan da ta zo sai aka zartar shikenan sai ga mu a nan ya fito ko to shine an so an abu sai a umurci wannan nifin da aka yi din yana lauhul mahfuz yanzu Allah ya san da shi ya tsara abin shi lokaci kaza rana kaza zai faru in lokacin ya kawai sa ba shi umarni kasance kawai dama an gama tsara sai sai bayyana kawai shikenan ya fito ba babu bace ake umarta ba tana nan a lauhul mahfuz Allah ya tsara abin shi dama to sai umurci wannan abin da aka sa a lauhul mahfuz kamar yanzu an kaddara kowa nan ta hanyar da Allah ya kaddara zai zo duniyar nan an biyo ta nan an biyo ta nan an biyo ta nan har a kawo kan jaririn da za a haifa gobe idan gobe ta yi kawai sai a ce mai fito duniya shi kenan sai ka gan shi a zo duniya na ta da idanu yana kalle kalle lokacin kaza ya yi shine ake koyar da kadar da kada a tauhidi koya wa mutane su suna da matukar muhimmanci sai dai suna da matukar wuya shi yasa ana yin su aka kai dan wani wuri sai a bari dan aka matsa za a rude. daga nan rudewa za a yi to in aka kai rude wannan daga nan sai dai a sha magani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku aka tafi wajen qadar da qaza zai shiga wani wuri har yayi ta cewa Allah shi ya halitta kaza Allah shi ya halitta kaza Allah shi ya halitta kaza karshen ta daga nan sai tunani ya ja shi har ya kai ce to shi Allah waye shi duk inda ka shiga in ka kai can wurin in ba maganin annabi ka sha ba ka shiga uku domin in ka matsa daga wurin ko dai ka ce shi kan kanshi to ya nuna da babu shi ko ka ce wani yayi shi shikenan duk ko ina ka fada to daga nan in zuciyar nan ta tafi can ta kai inda ka ba ta iya wucewa to sai ka sha maganin da annabi ya bayar sai ka ce amantu billah a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan magani kenan sai ka dawo ka yanke tunanin abu uku aka ce a sha in an kai nan na farko yanke tunanin na biyu ƙara jaddada imani na uku isti'aza daga shaidan in ko ba haka nan ba da mutum ya wuce nan to ya gama yawo ya dan fito to shine nan saboda haka waɗannan su ne shi yasa yana daga cikin kalman da ake so mutum ya yawaita jaddadawa shine kullum wanda muka faɗi kalmomin nan guda nawa ne a wajen sallah aka ce subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka saboda su ke maganin duka waɗannan yayayen tunanin to a sallah ka yi sallah sau biyar a rana karanci na farilla ana so ka faɗi waɗannan sau biyar kuma ka ɗauki masaban waɗancan da su za su ce komai tunda malik bai ba ba za su yi ba shikenan kaga kai kam kana nan cikin giyar ruwa kuma baka sani ba su din an yi ta maganganu shin suna ba sa yi ne koko ba sa yi ne a bayyane a ji an yi ta magana kaddara ma haka din ne an samo ga wani abu an ce wannan yana da fa'ida ko dan saboda masifan mu da muka shiga nan wurin akwai maganin da watakila yana can saboda babu masifan su ba su ma damu da sai sun shashi ba mu ko yanzu mun zo masifa ko ta ina duka ko ta ina to aka ce ma ga maganin da zaka tara wani wuri ba ka sha maganin dan ka tara wani wurin ba kada mu abubuwa su fado ma to zaka in kaga zaka yi to kunji yace kalmar da tafi muni kuwa bawa ya faɗi ma Allah a faɗi ta fito daga bakin bawa shine a ce wa mutum ittaqillaha ka ji tsoron Allah ya ce ittaqihi anta kai ka ji tsoron shi a in wani ya ce maka ittaqillaha kawai kakka ce kai ka ji tsoron shi kai kai ta kanka ka ce amantu billah shine magani shine dalilin kawo magana ya fito ko saboda haka mu rika lura da maganganun da za su rika fitowa bakin mu ala wazani shari'a shari'i abun nan ba ma'auni kasance al'amarin sa shine ya samar da abin da diye shi sayamarwa kuma in zai samar an ya kula lahu kun fayakun ya ce masa kasance sai ya kasance la stankar alaihi aqlan baya yiwuwa a ce a hankalce mutum ya masa a yi masa musu an yuhyal amwat a ce wai zai raya a ce masa musu wannan bi kalimati kunu ahya kawai in ya ce tunda dai in zai samar da abu kawai zai ce ne kasance kasance to menene bakon al'amari in waɗanda yake so su rayu kuma da ya halitta abin sai ce ku kasance rayayyu menene wahala kunu ahya fayakununa kama talaba minhum sai su kasance kamar yadda ya nema wa akhiran daga ƙarshe dai khatama hadal rad aka kulle wannan wato raddi al muqna wanda yake mai gamsarwa bi tanzihi nafsihi anil ajazi Allah ya tsarkake kanshi da cewa baya yiwuwa fa a ce wani abu Allah ya kasa fa qala fa alladhi bi yadihi malakutu kulli shay kai tsarki ya tabbata wanda a hannun shi mallakan komai take yasa ake so ma mu yawaita tasbihin nan muna tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala fa subhana ay nazzaha Allah subhanahu wa ta'ala ay nafsuhu an shirki wal ajazi Allah ya tsarkake kanshi Allah ya tsarkaka daga shirka a hada shi da wani ko a ce ya kasa wani abu wal malakutu ay wal malakuta duka wannan bi ma'ana nahwu ay jabaruta wa rahmuta dukansu aminal jabaruti ne war rahmut wal arab taqulu jabaruta ay khairun min rahmuta su waɗannan haka suke faɗin waɗannan saboda haka wannan kalmomi ne dai waɗanda suke na larabci wannan ba al malakutu din mubalagata mubalaga fil mulki shine wasu sun aka faɗi masu aka ce ai asali daga lahutu ne sannan bayan haka nan aka zo nasutu sai jabarutu sai ce Allah aji karatun da jahilai ba su sani ba bayan shi ma wanda aka yi mawan bai gane ba ma to da shi dai wanda ya sani ya sani wanda ya faɗin ya san me yake nufi amma asalin kalmomin ma ba su da kyau daga kiristanci aka samo su shi kuma mai faɗin ya san me yake nufi in ya ce malakutu ya ce lahutu ce ta shiga nasutu ta zo jabarutu ya san me yake nufi to su ko waɗanda ake gaya ma kwanduna ne malamai daga cikinsu su in sun ji ba sa cewa komai sai su shiru malam ya yi yare amma su waɗannan kwandunan ya dai su ce ga karatun da malam yayi wanda kowa bai gane ba bayan su ma basu gane me yake nufi ba ko ba iya tambaye shi ciko ya san me yake cewa to da waɗannan abun nan ne mubalaghatun ne fil mulki kaiwa kololuwa ne wajen maganar mulki bi kasaril mim min min dalika qawlihim rahabutu shi wannan ay khairun min rahamutu shine wannan ayil yarhabaka nasu khairun min an yarhamuka mutane su ji tsoronka ya fi a kansu rika jin tausayinka da a ce mutane tausayinka muke ji gara su ce tsoronka muke ji li'anna ma'a rahba al'iz domin ana jin tsoronka akwai daukaka kenan wa ma'a rahmati ad wal ajiz in ko aka ce tausayinka ake ji ya nuna rauninka ya kai rauni yana ya fito ko wanda aka wannan dai yare ne can aka yi amma boye sirrin kawai a bashi haka nan na shida akwai nahar nan ba na shida ko shine wancan ko shine muka gama ai wannan wannan shi shine fa biye da yadihi malakutu kulli a yi mulku kulli Wai wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah za a mai da ku ababtum an karihtum kuna so ko ba kwa kowa sai ya koma gaban Allah ayyuhal adamiyuna munkirina wa ku yan adam masu musun nan ai wannan kuntum lil ba'thi am muqirrina ai al munkirina dinnan kuntum lil ba'thi am muqirrina lahu mu'minin kun yadda za a tashi ko kun tabbatar muminai ne za a kun yarda ko ba ku yarda ba dole za a yi dole ne in lokaci ya yi kowa sai ya mutu kuma lokacin tashi kowa sai ya tashi da izinin Allah ya fito ko waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda za mu koya a gurguje cikin waɗannan ayoyi masu albarka ko wannan sura na farko shine taqriru aqidatul ba'th wal jaza bi iradi arba'ati barahin qati'a aka ce mun gani a cikin waɗannan ayoyi an tabbatar da aqida za a mutu a tashi an shi sakamako bi iradi arba'ati barahin an kawo hujjoji guda hudu manya-manya qati'a waɗanda babu shakka ga sunan tangaram kowa ya gani alamomin da Allah ke ke nuna Allah na da iko na biyu mashru'iyatu istimal aqliyati fil hujaj wal mujadala ya halatta a shari'a mutum ya amfani da hankali ma ta yadda wani shi ba zai yadda da aya ba ba zai yadda da komai ba sai an kawo mai dalilai na hankali a lokacin da ake so a kafa hujja ko ake jayayya to har na hankali ana iya kawo mai saboda haka ne abin nan na uku tanzihul lahi ta'ala anil ajazi Allah ya tsarkaka akan a ce wai zai kasa yin wani abu Allah komai yana yin sa sadda ya ga dama wannan ƙasa ko na ƙasa wa shariki kuma Allah ya tsarkaka a ce yana da abokin hadaka komai nashi ne shi kadai ya kayan shi walwalat haka nan Allah ba shi da da'a wasairin ƙa'isi da kuma sauran ƙasoshi shi yasa idan mutum yana addu'a ake so ya rika yin amfani da irin waɗannan kalmomin da ke nuna Allah baya da abokin tarayya kuma bai da ɗa aka ce in ka ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad to shi shikenan in kai wannan ka tare komi ka faɗi ka roki Allah da abin da ya cancanci wanda ya haka a bashi haka wani yayi ko kuma ka ce Allahumma inni Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan akwai mai annanul mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum in kai wannan aka ce wanda ya haka ya cancanci a bashi in ka tashi da safe ka ce Allahumma inni asbatu أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك أكتي دن كفدي سو هدو ko ka faɗi so uku to an yanta jikinka daga wuta gaba ɗaya in ka faɗi so ɗaya kashi ɗaya bisa uku in ka faɗi so biyu kashi biyu bisa uku in ka faɗi so uku gaba ɗaya shi ake so a faɗi da safe Shake ake a faɗi da yamma ko kuma ka ce la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah babu wanda ya tashi addu'a ya faɗi wannan aka ce bai samu ba to irin waɗannan saboda saboda tabbatar da Allah baya kasawa Allah ba shi da naƙasa Allah ba shi da abokin tarayya Allah bai haifa ba Allah ba haife shi ba kowa kuma wurin shi yake nema duk wanda ba shi ba kuma ba shi Da saboda haka mabukaci ne kuma wurin Allah ya fito ko saboda haka yana da gayatu ahammiya mutum ya san irin waɗannan abubuwa in ya tashi roƙon Allah ya rika jinjina ma Allah da irin waɗannan kalmomi abu na hudu taqriru anna Allah ta'ala bi yadihi wa fi tasarrufihi ta ta qahrihi ay kullul mamlukat wannan a tabbatar da lalle Allah tabaraka wa ta'ala a hannunsa ne kuma a ƙarƙashin gudanarwansa ne kuma a ƙarƙashin ikon shi ne kullul mamluka duk wani abin da aka mallaka Allah ke da iko da su faliza la yasihu talabu shay min ghairihi dan haka bai halatta a nemi wani abu ba daga wurin wanda ba Allah ba idh huwal malikul haq domin Allah shine mamallakin komi na gaskiya duk wanda ka gani yanzu nan cikin mu duk wani abu da ka mallaka to ba da gaske bane kawai an ba ka ne nisbi ne kawai kana faduwa yanzu ya koma ba naka ba da can kuma babu yanzu wata ran kuma babu to shi ko Allah shi ke mallake da komai tun azal kuma abadal abadi shine mai mallaka ta gaskiya mu ko nan duk komai kayan aro aka bamu har nan nan kayan aro ne wata rana za a ga babu kayan aron nan an anshe su wa ghairuhu la mulka lahu wanda ba Allah ba ko bai da komi ka kalli sadda mutum ya zo jariri wani jaririn an zo ma riga aro ake samu saboda wata wata shirya ba ta je asibitin aka ci haihuwa ta haihu sai sai wasu suka ba su aran riga suka ba su kyautar riguna kun san mata akwai su da kara nan take kawai suka haɗo riguna suka haɗa mata kawai ta sa shikenan amma wanda aka ba riga kuma sannan bayan haka nan bai zo da komi ba to daga nan ne zai zo ya tinkaho kowa ya bi Allah tabaraka wa ta'ala sai mutum ya zauna lafiya duniyahu wa ukhrahu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu muna fata Allah ya samu gama lafiya dan tsarkin sunayensa akwai dan uwa shi nan wala Abdullahi jiya aka ce mahaifiyarsa ta rasu ba mu sani ba sai ɗazu aka gaya mana muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanta duk da jiya mun ce ai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu kai ma wanda zaka faɗi in ba kuɗi duk ya shiga cikin nan to an gama an gama shi Allah ba ruwan shi da sai an mai dalla dalla in dai an abun nan shi kawai ya sani ba wani ba dalla dalla ba kawai jiya ma mun yi din ko da bamu ji ba jiya mun ce waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin kunci ko damuwa Allah ya fi mu sani abin da yake damun su Allah ya ba su mafita wanda kuma suka mutu Allah ya ji kansu shikenan duk ya hada ya hada da kowa da kowa mun nemi shi ta'aziyya shi tunda mahaifiyarsa kuma gashi nan zaune kusa da mu muna masa ta'aziyya Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanta kuma Allah ya kyautata tamu dan tsarkin sunayensa walnaktafi bi hada wannan sura ta kare yau muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka malam da alkhairi mu ma da muka zauna da shi wanda ya karanta mana da mu da muka karanta da waɗanda ma suka karanta lokacin bana nan kuma da kuka ji duka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala duk alkhairin da ke cikin wannan sura ko duka surorin ko duka ma Qur'anin gaba daya muna fata Allah ya sadar da mu da shi dan tsarkin sunayensa wannan sura mai albarka da muka gama karantawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk sirrin da ke cikinta muna tawassuli muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu kuma ya rufa mana asiri duniyana wa ukurana duniyan mu da lahira mu muna roƙon Allah ya bamu husnul khatima ya sa mu kyakkyawan ƙarshe bin mannihi wa karamihi innahu waliyyu zalika wal qadir alai abinda suran take karantawa shine tabbatar da tauhidi da aqida muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kafin mu mutu mu gane aqidan nan yadda ya cancanta mu rayu akai kuma mu cika akai dan tsarkin sunayensa mannihi wa karamihi innahu waliyu zalika wal qadir alayhi naktafi bi hada in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai sabuwar sura ita ce suratul safat waɗannan kuma ayoyin da za a fara karantawa ga sunan su ne ayoyin da aka ce mutum inda son samu ne ko da a rana su kaɗai guda goma ma mutum ya riƙa karanta su saboda neman kariya sai in an zo ranar in kaddara Allah lanar baka za mu ji subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na natubu ilai. allahumma ya rabbana ya arhamar rahmin. ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum Allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما Ibrahim على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نق ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وتاتى لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اكسرهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه